Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da ana so a raba daidai wannan ba tun yanzu aka fara ba tun ma ko ubangiji da kanshi ya jara haka mace da namiji dogwaye guntaye da sauransu ya riga ya kafa wannan Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu muna kawo muku taron musayar miyau da sashen Hausa ya shirya da ya haɗa kan mata daga fannonin rayuwa daban-daban da nufin nazarin yadda za a iya samun mata su ba da gudunmawa a tsare-tsaren da za su tafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa bayan kammala zaɓuka a Najeriya. Ga ci gaban wannan bita. kun ga affirmative action din nan yadda muke faɗa, wani abu ne fa ba wanda zai kwace ma kowa yanci ba na ɗaya bari in muku idan ya zama kamar a ce ana so a dibe mutane aiki yana ana so da mata matasa da sauransu ana so a raba daidai wannan ba tun yanzu aka fara ba tun dama ko ubangiji da kanshi ya jara haka mace da namiji dogwaye guntaye da sauransu ya riga ya kafa wannan ko amfanin gona ma akwai irin rogo da ce wannan rogo na mata ne rogo na maza akwai akwai doya akwai wake komi da komi akwai mace dabbobi ma akwai mata akwai namiji don haka an sa namiji kawai ko kuma mata kawai ba za a samu zaman lafiya ba To, a wani gefen da kuma ana magana affirmative action, kamar yanzu ana so a raba kudi. Ba ana raba kudi, ana raba abubuwa da yawa ba, ya kamata a raba ma mata, a raba ma maza. idan miliyan biyu ne aka kawo a ba mata miliyan daya ba maza miliyan daya ba wai za a ɗaukar maza miliyan daya da rabi a ba maza a ce sauran mata ku je ku yi ku sai da za ku yi da kanku in ya zo kamar yadda ya na ta maganan eh, delegate duka party nan two political parties a rubuce sun ce za a ba mata wadansu sun ce za a raba daidai 50-50 an zo kuma ba kai 50 ba abin da ake ce esco masu lura da party din structures nasu duka nec ne national working group ne duka za a gan mace daya ne kawai na wurin in an zo kuma ana son raba kudin party za a doka ka ce ana ce campaign council za a gan cewa campaign council ta ga mata kila sa guda biyu kun ga irin kamfen da dukkan suna yin mata na kuna gani kuma inda ana fita din nan haka ne ana raba kudi yanzu ba mata in an ba maza miliyan ashirin an ba mata miliyan daya ya za a a raba dole zai kawo fada kuma an zo a cewa ministoci ana so a raba ai kamata a raba daidai so wannan abun da yake fada ba wani abun da zai kwashe ma wani wuri ba da cewa naka ya kamata da ka samu ka samu kuma ba don haka ko ya zo maganar scholarship ne ma za a raba daidai kamar kun gan nan yanzu a voice of america to ba kun mata ba ba kun maza ba nkungan mata kawai na za ku ji tsoro ko kuma nkungan maza ko kawai ai ko jikokin ku da sauran ba za su yarda ku zo ba don haka ana magana inda za ya zama lafiya ne don in ka kwace abun da na wani ko ran wata ba za samu zaman lafiya ba kuma kun a gidan nan to su waye ne ma ana magana affirmative action a gida in nama kwaya biyu ne in nama guda biyu ne kawai ma mata sun zai da za su raba kowa ya samu amma an bar ma maza su raba akwai damuwa ko ba haka ba don haka wannan affirmative action a fari yana da kyau tun 1995 shine aka yi a beijing kasashe da yawa sun yi ya taimaka musu sun samu cin gaba sosai sun samu zaman lafiya duka process na, siyasa an jara jiya na gan elin salif ita da ta zama mace na farko eh, shugaban gida a afirka ta ce tana so fa ba ta so a bar najeriya a baya ta ce ba ta ji daɗi ba ba magana da ta yi wanda ta yi a fili kenan fa a ce ta zo na da mata za ta ce to yanzu ya ne tun na zama shugaban kasa kuma da Joyce Banda ba mu samu kuma ba duka ta ce wani abu da na yau da safe ta ce duka duniya gaba daya sun zuba ido ma a Najeriya so yanzu wani affirmative action zai taimaka har rage ma Najeriya gaba daya kunya kada ce me yasa kuna cimma matan ku mutunci muna nan da yawa a ce wai affirmative action nan an yi dan kokari ko a yi ko 10% ne ma percent goma ba zai taimaka mana ba so kun gani so yanzu yadda dukan mu muna fada na na ji daɗi sosai yau na ji daɗi na sani kuma mu a nan ma kawai mun fita nan mun je mun yi magana mun haɗa kai da sauran matan da maza da matasa na sani za mu samu salama mu je mu waye da su mu ce musu gashi gashi ba sai an biya mu bayi aikin da mun iya yin kenan ba mu ne mun zama gada ba in akwai rafi za a iya haye rafi ba gada don haka mu ci gaba da aikinmu kuma ubangiji zai sa mana albarka wato kafin mika wata kalubala kan wannan batun affirmative action dai ga matan najeriya shine a america dai a tarihin america mun san yawan matan da aka zaba wannan karan zuwa majalisar wakilai da dattijai ya yiwu tambayar da zamu yi shine ba batun affirmative action a wurin amma ya aka matan da suka samu shiga sosai a wannan karan ya ne zamu har mu ba hakan mu ta cimma ruwa To bari mu koma wani farko har yanzu muna batun siyasa nan akwai batun bangan siyasa. Kuma mata muna batun cewa duk lokacin da aka samu tashe-tashen hankali da mata ne da 'ya'yanmu da jikokinmu suka fi eh, tagayyara. Wace rawa mata za su iya takawa domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala hajiya? E, to da farko dai shawarar da zan bayar a nan shine mu dai mata dama mu ne iyaye mu ne muke da 'ya'yanmu kuma mu ne masu tausayi kowace uwa ta gari ta san yadda za ta reni 'ya'yanta ta san lokacin da za ta kira 'ya'yanta ta musu hudu ba ta musu magana kuma gaskiya bangan siyasa a bana kamar ga kamar an ɗan ji magana sosai saboda ko ba komi yanzu an fi a social media amma ƙarin bayani ko kuma shawarar da zan sake bayarwa shine mu mata mu ne masu zuwa zaɓe kuma muna ganin abin da yake faruwa to fa wallahi idan ke kin san kina da ɗanki namiji dama ki gaya masa gaskiya maganan wani ya zo ya zaɓe ya gaya maka ya baka domin har ana bayarwa bayan an ba da fosta an ba da kuɗin fosta kuma to akwai kuma na ɗan ƙwayar da za a baka a ce ka sha ko kuma a dafa soɓo daga gida a tafi da shi a mota ko a dafa kunun aya ko a sa kunun zaƙi kai baka sani ba an je an baka ka sha ka fita lafiya cikin gidanku rabuwarka da iyayenka kana ana munna wani ma ba a sani yake fita abokane ne za su ja shi idan suka ja shi daga ƙarshe sai a dawo daga kwanan nan akwai wanda ya mutu akan haka a mota ya kuma rasin nan to kai da ka kai kanka ka je ka mutu shi fa wanda ka je ka zaba fa ranan in an ci sa'a ya zo ya gaisuwa an wuce gurin kaga kawo kanka asara sannan kuma iyayenka ka bar su da jaje kowa yana zuwa yana musu gaisuwa saboda haka shawaran da zan bayar a nan kullum ana jan kunne kullum ana jan kunne yanzu misali zan bayar kwanan nan wata yarinya ta fito yarinya yar shekara 22 akan magana zaɓe ta tsaya takarar kansila ubanta cewa ya ba hannun shi ba kafansa ba abin da ya mishi zafi ba za ta jawo dan gidan shi da yake ciki yana zuwa yana noman doya ya kwashe doya sai sayar ko kuma a zuwa kona masa gida ba saboda babu mamaki ita wanda ta je ta tsaya a karkashin wannan jam'iyya ba jam'iyyar da ake so bane a wannan guri sannan kuma bayan haka kullun ana hudu ba akan maganan kuɗi da ake zuwa ana ba ba fa wani kuɗin kirki bane ba fajiya ba kuɗin kirki ba ne ake bayarwa a ce an baka kuɗi ka je ka zaɓi wane kar ka yadda da wane ki gansu suna yawo da fosta suna ihu suna ca sai kayi sai kayi to yanzu ma har da yan mata to idan ban da ma abin ki, kai ka san ba za ka iya rike mata hudu ba ka je ka auri mata hudu ka ijiye wannan ta haifi takwas wannan shida ka ɗauki ɗaya ɗaya ka kai shi almajiranci to daga ƙarshe shi ne fa zai dawo yana goge yana kalangu ko ya zama ɗan daudu sai ka ji ana ca ai ɗan wane ɗan daudu ne wallahi waɗansu mata iyaye sun mutu akan irin waɗannan matsalan ni jan kunne ko kuma shawarar da zan ba iyayenmu malamai su ja kunne akan mazaje masu irin wannan abu yanzu ina tabbatar muku almajiran da suka shigo Abuja ba za ku iya ba za mu iya kirga su ba to gaskiya maganar iyali ya gamata mu jajije da ku masu watsa labarai a duniya da kuma malamai na addini gaskiya ina tausaya wannan abu idan ba a mai da hankali ba to nan gaba dukkanmu za mu yi kuka saboda babu wani ɗa da za ka haife shi kasan san ba za ka iya ɗaukan nauyin shi ba ka haife shi. Nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da matan da suka halarci wannan tattaunawa da kuma Benjamin Gawan da ya taimaka wajen da ɗar hoton bidiyo da ɗaukar sautin wannan shiri. Sai kuma Chibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin tsokaci a shafinmu na Facebook. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.